صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اتقوا الله ربكم وأطيئوا أمره وأحسنوا وأحسنوا في ختام شهركم بخير عمل في طاعة ربكم فأكثروا من الاستغفار وألحقوا بالحمد والشكر وما تفعلوا من خير فإن الله يخلفه والله بصير بالعباد أيها المسلمون هذه آخر الجمعة من رمضان وهكذا تمضي الأعمار وتتقلص الأعصار وإنما العبد جملة وإنما العبد جملة من الأيام كلما ذهب يوم ذهب جزء من الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المسلمون إن من فضل الله عليكم شهودكم رمضان عبادات جليلة وطاعات عظيمة وحسنات مستمرة وحسنات يزاحم بعضها بعضا صلاة وصيام وذكر وقيام وتلاوة كلام الرحمن وإنفاق وإحسان فكم من الأجور سجلت في موازين حسناتكم وكم من السيئات مهيت وكم من السيئات محيت عنكم وهذا من فضل الله عليكم أيها المسلم أهد نفسك وأنت في أواخر هذا الشهر الكريم أن تستمر على الطاعة ادعو الله ربك بكل إخلاص وتجرد وإلحاح أن يديم عليك نعمة الطاعة ويرزقك حبها وأن تكون الطاعة أحب إليك من متى الدنيا الفانية عباد الله هكذا كما رأيتم تمضي الحياة وتتقرب الأيام قبل أسابيع كنا نستقبل رمضان والآن يختم رمضان وغدا يختم العام وبعد غد يختم العمر وبعده يبعثر من في القبور ويحسن ما في الصدور ثم تنتهي بالناس الرحلة إما إلى الجنة أو إلى النار يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هكذا تباغتنا الأيام وتسافر بنا الأعوام وهكذا يمضي العمر وتنصرم الحياة بهذه السرعة الغريبة والحركة العجيبة الله الله في أيامنا الله الله فيما بقي من عمرنا رويدك يا رمضان تريت بنا يا رمضان يا الله يا رمضان ما أشده من وداع وما أشقه من فراق تكاد القلوب ترحل لرحيلك وتذهب الأنفس لتراكك وداعا أيها الحبيب الراحل والأنوس المسافر وداعا لساعات الوساد وأيام اللقاء ولحظات الصفاء وداء شهر الخير والبركات وداء شهر البر والحسنات وداء يا عباد الطاعة ويا موسم العبادة أحبتي في الله إن أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر ليلة السابع من والعشرين فاستمروا في طلبها فإنها ليلة مباركة من أدركها أدرك خيرا كثيرا ومن منعها حرم خيرا كثيرا أيها المسلمون هذه هي الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد فيها مئزره ويوقظ فيها أهله ويحيي ليله فكن فكن من الذين يسارعون إلى أعمال الخير في هذه الأيام واغتنم ما بقي من رمضان لتضاعف أجرك وتستغفر من ذنبك وتحيي ليلك وتتوب إلى رب العالمين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المسلمون ومما يشرع في هذه الأيام صدقة الفطر يخرجها المسلم شكرا لله على نعمة التوفيق لصيام رمضان وقيامه وفي ذلك إحصار للفقراء والمهتاجين وطهرة للسائلين فتجب زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين يخرجها المرء من عن نفسه وعن أهل بيته فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين من حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير ساء من تمر أو ساء من شعير أخرجه الشيخان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من أقف أو ساء من زبيب أخرجه البخاري ومما شرعه الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الشهر المبارك التكبير ابتداء من غروب الشمس لآخر يوم من رمضان ويستحب جهر الرجال به في المصليات والمساجد والطرقات والأسواق والبيوتات وصلاة العيد أيها المسلمون شعيرة من شعائر الإسلام لا يجوز التخلف عنها إلا بأذر شرعي فعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحية فيكن خلف الناس ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعوتهم أخرجه البخاري عباد الله من لم يربح من لم يربح فيما بقي من هذا الشهر المبارك ففي أي زمان سيربح ومن لم يتب إلى الله تعالى في هذه الأيام فمتى سيتوب ومن لم يصلح نفسه في هذه الأيام فمتى سيفعل يا عباد الله فهدموا إلى إز الدنيا وسعادة الآخرة ولنبتلم ما بقي من رمضان في ظل التوبة الصادقة والتلاوة العطرة وحسن العبادة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 فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وإثم وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي حكم بالفناء على هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار وهدم بالموت مشيد الأعمار أحمده تعالى على نعمه الغرار وقبوله العمل والاستغفار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وسلم تسليما كثيرا ما بقي الليل والنهار أما بعد مسأل بركة البركة أيوه، هنا تكن جمعة تكرشي شيكنا a wannan wata نشكرا ramadana na الأربعين لبكم dubu da da يريتنا تنبو ranar ikewu zai zama ɗaya kenan ga watan shawwal in Allah ya kai yadda muka ga wannan wata ya tafi a guje to haka rayuwar mu take haka duniya take wucewa da zamani shi dan adam ba komai bane illa taron wasu kwanaki duk lokacin da wani wuni ya tafi to wani wuni ya tafi a cikin rayuwar mu shi sa Allah ya rantse da zamani yace lalle dan adam yana cikin asara in banda wanda ya shiga kai ta yi shi ya yi aiki na gari ya yi wasiya da aiki na gari sannan kuma ya yi haƙuri da rayuwa yayin wa musulmi babu shakka ramadana da Allah ya sa muka shaida shi muka rayu a cikinsa falala ce da Allah ya yi mana ibadoji mabambanta da muka aikata tun daga kan shi kanshi azumin da sallah da tashi cikin dare da karatun alkur'ani da ciyarwa da sauran ayyukan alkhairi waɗanda za su sa Allah ya ba mu lada mai yawa waɗanda za su sa Allah ya kankare mana zunubai masu yawa su wannan ba iya mu bane yin Allah ne ganin damar sa ne falalarsa ce wajibi ne mu gode wa Allah akan haka ya kai dan uwa musulmi daga cikin abin da ya kamata ka yi a wannan lokaci da kake ban kwana da Ramadan shine ka ɗauka wa kanka alkawari ka dage ka sanya wa kanka kyakkyawan tunanin cewa bayan wucewar ramadana za ka ci gaba da ayyukan alkhairin da kake a wannan watan kar ka zama cewa da zarar ramadana ya wuce sai ka koma yadda kake da kamar an yi fomatin ɗinka ana so ramadana ya zama wata makaranta ce ta tarbiyya wacce a bayan shi za ka ci gaba da aikin alkhairi saboda haka ka ci gaba da addu'a kana mai tsantsanta bauta ga Allah kana neman Allah ya agaje ka ya sanya biyayya Allah ta zama ni'ima a gare ka kuma ya azurta ta ya azurta da ƙaunar biyayya Allah ta zame maka ka a zuciyarka fiye da waɗannan ƙirƙirar duniya masu wucewa ya ku bayan Allah kun ga yadda kuka ga kwanakin nan sun wuce cikin sauri to haka fa lokaci yake tafiya a koda yaushe kafin 'yan makonni muna ta shirye-shiryen tarbar Ramadana yanzu ga shi kafin mu ankara har yana shirin wucewa kafin ka sake wato lura sai ka ji an ce shekarar ma ta tsari kafin ka ankara sai ka ji an ce rayuwarka ta tsari daga nan kuma sai zaman kabari sai tashin alkiyama sai kuma sakamako sai mutane su wuce zuwa aljanna da su aikin alkhairi ko kuma a kora su zuwa wuta idan ba su imani ba Allah ka tsare shi ne Allah yake faɗa cikin Ali da yake cewa ranan da kowa zai tarar da abin da ya aikata na alkhairi an tsitsiye shi a gabansa abinda ko ya aikata na sharri zai dinga fatar ina ma da ake tsakanin shi da sharrin da ya aikata akwai wani fage mai faɗi da zai hana ya ga laifukansa haka kwanakin nan suke san matsin haka shekaru suke tafiya da mu haka rayuwa take karewa cikin wannan sauri ne ban mamaki mu ji tsoron Allah game da abin da ya saura na kwanakinmu mu ji tsoron Allah game da abin da ya saura na wato a kwanakin nan na Ramadan ya ku yawa musulmi waɗannan kwanaki da suka saura suna cikin kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake dage zanti, yake dagewa wajen ibada yake ainihin wato jan kafar wandarsa yake ƙaurace ma makwancinsa sannan ya tashi iyalarsa da shi da su su ta ibada cikin dare don dacewa da alkhairan da ke cikin wannan dararraki saboda haka mu ci gaba da dagewa wajen neman alkhairin da ke ciki ya koyi uwa masu albarka a cikin waɗannan kwanakin ake samun darajar kadari wanda malamai suna cewa ana iya samun ta ashirin da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara amma an fi ganin ƙarfin yiwuwar sabuwar ta daren ashirin da bakwai saboda haka har yanzu lokaci bai ƙure ba sai mu ci gaba da dagewa wajen ibada don mu dace da wannan dare mai albarka wanda zai ba mu lada mai yawa ya kusantar da mu zuwa ga Allah ya sa Allah ya yarda mu ya sa mu cikin bayan sa intattu ya ku musulmai mu sani da cewa akwai ragowar ayyuka da suka rage a waɗannan kwanaki masu albarka daga cikin ayyukan da suka rage akwai fitar da zakkar kono zakar da kai ana so a fitar da ita aƙalla kwanaki biyu zuwa uku kafin ranar idi idan kuma ranar idi ta yi duk abin da mutum yake ciki ya fitar da ita kafin a tafi idi ya tabbatar ya sada ta da ma'abotarta wannan zakka ce da shari'a ta ɗaura wa dukkanin musulmi sawa'un namiji ne ko mace babba ne ko yawo ɗa ko bawa wanda ya azumi ne ko wanda bai da lafiya jariri ne ko tsoho ta hau kan kowa ana so mutum ya fita wa ɗin mutanen da ke gidansa da matan aure da 'ya'ya da 'yan riƙo da marayu da ma'aikata da direba da duk wanda ciyar da shi ke ƙarƙashinka ana so ka fitar mishi sa'i guda na abinci daga cikin matsakaicin abincin mutanen gidan kar ka ce kana cin shinkafa a gidanka ka je ka fitar da dawa irin shinkafar da kake ci ko alkama ko masara ko makamancinsa irin shi za ka ɗiba ka fitar da shi a baiwa talakawa da mabukata don ya zama tsarkaka daga kurakuran da muka yi a cikin azuminmu da abubuwan da muka girba na kurakurai ya zama kuma alkhairi ga talakawa saboda su ma ranar sallah ba sai sun fita nema ba sannan ya zama godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya mana ta watan Ramadan. Yan masu albarka al-Imam al da Muslim sun rawaito hadisi daga Sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fallanta zakkar koro akan kowane mutum cikin musulmai da ɗa da bawa da namiji da mace da yaro da babba sa'i guda na dabino ko sa'i guda na alkama gwargwadon abin da ake ci a wannan lokaci kenan wannan sa'i shine mudin nabi da ake cewa guda hudu ɗan uwa masu albarka haka nan hadisi ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri a cikin Sahih Bukhari yake cewa mun kasance muna fitar da zakkar kono sa'i guda na abinci ko sa'i guda na sha'i ko sa'i guda na cikui ko sa'i guda na zabibi wato bushashin inabi kenan saboda haka ana so ne mai amfani da irin abincin garuruwan malamai sun yi magana akan hukuncin bayar da kuɗi a madadin wato zakat da kai abin da ya fi dacewa shine a bada abincin matuƙar ba muna rayuwa a wurin da kwata-kwata mutane sun manta yadda ake dafa abinci ba inda birni ya kai birni inda mutane sun fi sabawa da siyan abinci a wuraren sayarwa wasu malamai suna ganin a irin nan babu laifi a iya ba da kuɗi a madadin su amma dai abin da ya fi dacewa da shari'a shine a ba da abinci ɗin don wa masu albarka har ina yau da abin da aka shar'anta mana wannan kwanaki akwai farawa da kabbara ranar da aka ce an ga wata idan rana ta faɗi ran ashirin da tara ko talatin ga watan ramadan ana ana gobe sallah kenan to ana so a fara kabar da tun a wannan lokacin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana so mazaje su bayyana wannan kabbara ko ina a garuruwa a masallatai a anguwanni a kasuwanni a wuraren tsira tun daga wannan dare hawayewar gari har zuwa fita idi ba za a daina yin kabbara ba har sai liman ya zo ya ya tsaya a gaban mutane to daga nan sai a daina kabbara sannan kuma an tashi a ci gaba da yi har a dawo gida da an dawo gida wannan ibada ta kare game da karamar sallah babu laifi wato yanzu a fita sallar idi a ainihin wato fita ta wata hanya a dawo ta wata hanya daban ana so mutane su sanya kayan su mafi kyau sannan su fita da dukkanin iyalansu maza da mata har mata masu jinin al'ada da mata masu fashin sallah duk ana so a fita da su abin da ya fi dacewa a je bayan gari a yi sallar idi idan zai yiwu ana son mutane su tafi da kafafunsu ba tare da sun hau abin hawa ba idan wuri ya yi nisa ba da ki ga wanda ya hau abin hawa ya zo cikin hadisi wanda umma ya tarwaito a cikin sahih bukhari take bada labarin cewa an umarce mu da mu dinga fitar da da mu dinga fita zuwa sallar idi mata ke an umarce mu akan cewa wacce ba ta da lulluɓi ko hijabi ‘yar uwarta ta ara mata nata in sannan a fita da ‘yan mata a fita da mata masu haila a fita da su ga baki ɗaya idan aka ji filin idi mata masu jinin al'ada sai su koma baya kar su shiga cikin inda ake sallah amma idan an idar su tsaya su ji hudu ba su saurari addu'a da jawaban da shugabannin mu suke yawa masu albarka wannan wata abin da ya saura a cikin shi ɗan kaɗan wanda bai san moriyarsa ba wanda bai ci ribarsa ba sai yaushe zai ci ribar wani abu a rayuwarsa yawa masu albarka mutumin da bai tuba a waɗannan kwanaki ba to sai yaushe zai tuba yawa masu albarka mutumin da bai gyara tsakanin shi da Allah a waɗannan kwanaki ba sai yaushe zai gyara Ɗan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari, mu ci moriyar abin da ya rage na waɗannan kwanaki cikin tuba ta gaskiya da karatun alkur'ani da sauran ibadoji dare da rana don neman yarda Allah da neman abin da ke wajen sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid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 وقيامنا وتلاوتنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من أتقائك في النار يا رب العالمين واجعلنا من أتقائك من النار يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين برحمتك نستغيث تقبل منا وتب علينا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم